الذي هذا السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليكم كما يرجع متكلم إن شاء الله تبارك وتعالى يوم الدورة لنا وللتعليم لا كنا ليش معنى الأمور ولا باقو باقو ما يجي sannan kuma abokin ne samun kai karatu da shi amma da karanta albaya da wanda ka sani wanda ke zaune ne amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi damar zuwa jami'in asibitin Lagos eh, wanda ya ke karanta Islamic studies wanda a yanzu aka bayar da masa kusa can. Sun ɗan samu hutu ne na gajiyar zango ya kawo da ziyara a wannan gari na Zaka. حقيقة shi wanda zai wannan muhadara shek muhammad salim ahmad wannan kuma mazaunin da ya zai gani wannan kuma kusan iyaye da baki ɗaya suna wannan ko da wannan da baki ɗaya da allah ya masa musu da rahama kamar yadda kuka sani mun yi magana a kan cewa yau muhadarar namu ko kuma ta'alifin namu yana da fashin fassara mace a addinin islamiyya yadda mace za ta gudanar da tsaftanta a cikin addinin islamiyya wani sha'awar da ba ta wata ara shaɗin maru. kamar da bai bayani ya zama da wannan kokari saboda ka amfani wa ta'ala ya ba da ikon da ta kuma a ka sa yi aiki da abin da za mu fasada tabbas na akwai abubuwa na amfani yawa da za ku amfana a tare da shi da fatan kuma za ku zama na ɗauke da yi da yi kamar yadda kullum yake faɗa shi ne in kira da tambaya take rubuta ta a kan fefara take aiko mana idan tambayar ta yi ma'ana sai mu ba da dama ba da amsa in tambayar ba ta da ma'ana kuma sai mu ba da ita saboda wannan shi ne al'adar abin da mu da muka sannan kuma in wani ya zo da yaro mai rikitarwa zai samu da surutu da sauransu da Allah a yi kokari a karrama masallaci a ce Allah an kashe shi wani wannan su ne kamar ka'idodin da muka fi shimfiɗawa duk lokacin da muke da ta'alim ko kuma wani nasiha ko kuma nasara a wannan masallaci da albarka da fatan za ku ba da kan kai idan nika abin magana da shek muhammad khan ahmad domin ya da abin da ya kara ma'aikata السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا الحمد لله كتب العزة والكرامة لمن أطاعه واتقاه وقضى بالذلة والهوان على من خالفه وعصاه وهو العزيز الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من تمسك بدينه واجتهد في مرضاته نال سعادة الدنيا وشرف المنازل في الآخرة وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين تأدبوا لآداب الدين ووقفوا عند حدوده فخضعت لهم رقاب الجبابرة وكانوا هم السادة الفائزين المنصورين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جميعا وأجارنا من النار أما بعد فأحييكم بخير تحية على وجه الأرض إطلاقا لأنها تحية أهل الجنة تحية من عند الله مباركة طيبة وأسأل الله تعالى من لان الوهاب الرؤوف الرحيم أن يجمع قلوبنا على محبته ومرضته وأن يحبنا التوفيق والإخلاص والسداد في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه قريب مجيب الدعوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki muke ƙara jaddada godiya a gare shi wanda ya kawo mu daidai wannan lokaci a kuma daidai wannan yanayi a cikin wannan unguwa ta daɗin kowa ma'ana get na farko muna fatan allah maɗaukacin sarki ya dace da mu duk abin da za mu tattauna a kan shi wanda ke da alaƙa da addinin mu allah ya sa abin da za mu faɗa ya zamo daidai da faɗin allah ya zamo daidai da karantarwa irin ta annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk abin da zai zama kuskure saboda karancin fahimta muna roƙon Allah madaukakin sarki da ni da zan faɗa da ku da za ku saurara Allah ya fi mana kurakuran ga baki ɗaya ya tabbatar da mu akan daidai ɗinmu ya nuna mana gaskiya a fili ya ba mu ikon bin gaskiya ya nuna mana ƙarya a fili ya ba mu ikon kauce mata yan uwanmu musulmai da iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu waɗanda ba su da lafiya a duk inda suke muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ya ƙara lafiya tare da imani muna roƙon Allah Allah ya tabbatar da digadiganmu akan tafarkin musulunci tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ban manta ba yau muna sha biyu ga watan rajab hijira tafiyayyen halitta annabin rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da sha uku ga watan biyu miladiya ta annabi isa alaihi salam in ya inganta shekara 2022 muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu Allah maɗaukacin sarki ya mana jagoranci kai tsaye da lokutan ba su da yawa sosai malin ya ce mawdu'i wanda za mu yi magana a kan shi shine nadafatul mar'a fil islam tsaftar mace a cikin musulunci duk da annazafatu fil islam tsafta a cikin musulunci an an tsafta a cikin musulunci ya shafi mace kuma ya shafi namiji yadda mace ake son ta siffata da annazafa haka ake so miji ya siffata da annazafa ana so miji ya siffata da tsafta ana so mace ta siffata da tsafta amma tun da a nan kusan mata ne ba mazaje to sai zama nazafatul mar'a kenan tsaftar mace a cikin musulunci kalmar annazafa kalma ce ta larabci suka ce abinda kalmar take nufi shine hiyal ilmu ko ilmul hifaz ala sihha ilimin da zai baka damar ka kare lafiyarka sunan shi annazafa ilimin da zai baka dama ka lura da kanka ka kiyaye kanka to sunan wannan aikin da za ka yi sunan shi idan mutum yana so ya kiyaye bakin shi kare yi wari me zai yi me zai yi mun muna karatun mata fa ana yi ana tambayi kuma ana yi tare ne me zai yi zai nemi brush ko da me da matoyin sai me ya goge bakin shi wannan me za a kira shi tsafta na wafa kenan sai a ce aishatu nazzafat asnanaha ta ce aisha ta tsaftace bakinta ta mutum bai wanke ba bai tsaftace ba fa shi kenan sai a ce ya daudadar da bakin shi ya zama yayi ne kenan Ƙazanta kenan kenan annawafa hiya ilmul hifazi ala siha a takaitan takaita kenan shine ilimin da zai baka dama ka kiyaye lafiyarka. ai wanke baki ka tsaftace shi shi zai ba da lafiyar me haƙura. rashin tsaftace baki shi zai sa haƙura su yi me su lalace su yi tsutsa kaga ba a samu ke kenan ba wata bummu jami'al ne, sannan kuma ita zafa ɗin nan ta tattaro dukkan ɓangarori allati tu'assiru ala sihhatil insan waɗanda suna iya tasiri game da lafiyar mutum albadaniya na gangan jiki wal'aƙaliya haka kuma na hankali shi tsafta tana iya tasiri a kan hankali ai kuma tana iya tasiri a jikin mutum mutumin ne zamo baya kulawa da ƙafashi, shi baya wanke ta baya gyara ta ai za ta yi datti kuma ta yi datti za ta yi kaushi in ta yi kaushi tana ya ƙarshe a samu ƙafar ta tsatsage wannan abin da ya aibu ba na bafa ba ne amma da yana tsaftacewa ƙafar shi za ta zamo tsaf ƙafar shi za ta zamo kuma lafiyayya babu wani kaushi a tare da shi babu wanda ke a tare da wannan abin da mutum zai tunan shi an na bafa yanzu mun san kalmar an na bafa ita ce ne tsafta sannan kuma me ma'anarta ilmul hifazi ala siha ilmin da zai ba mutum dama a kan lafiyar jikin shi sunan shi annabawa za mu tattauna tun da mawubu'in da za mu magana yana da alaƙa ne da ku mata wanda yana daga cikin abin da aka so dama mace tafi mijinta shine ne tsafta in mijin ke fi ki tsafta kuma an samu matsala karki yadda ta ko'ina a ce mijinki ya fi ki tsafta a ce ke ƙasa da shi kike a tsafta shi sau biyu yake wanka a rana sai kuma a sau ɗaya kike so uku yake wanka a rana sai kuma so biyu kike ya nuna yana sama da ke a tsafta ke in shi ya yi so biyu ke ki so biyar ko inda dama fiye da so biyar in yana iya canja kayan sawa a rana ɗaya so biyu alal akalli ke ki canja so hudu ko so biyar ba a so mace mijinta ya fi ta tsafta tsafta ko ta kaya tsafta ko ta jiki kowace irin tsafta abu na farko babu wani addini daga cikin addinai da ya umarni da tsafta da kulawa da kai da kulawa da jiki da ba wa jiki kariya da kulawa kamar addinin musulunci babu wani addini da yake kulawa da tsafta ya ba wa tsafta mahimmanci kamar addinin musulunci me yasa domin yin ado da yin kwalliya yana daga cikin ta'alim al-islam yana daga cikin karantarwar musulunci waɗanda dalilai da dama suka yi nuni akan haka mutum ya kula da jikin shi mutum ya kula da tsaftar da za ta iya bashi nishaɗi da lafiya a cikin ƙwaƙwalwa da kuma gangan jikin shi da inda zai zauna babu addinin da ya karantar da irin wannan irin addinin musulunci misali in kika nemi irin su awi kamar haka inna allah yuhibbu tawwabina sai ce mi wa yuhibbu almutatahhirin Allah yana son masu yawaita tuba tuba ko yaushe Allah yana son masu yawaita tuba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce wallahi inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marra a wata riwaya 70 marra wallahi kullum a kowace rana ina istighfari da tuba zuwa ga Allah so ɗari ko so saba'in dukkanin kowa in ganin Allah ya waye ta idar da sallan asuba tana ce astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi to dai a kowace rana ta yi a ra'an ta yi da safe ta yi da yamma ɗari ko kuma alal aƙalli a ce a kowace rana kana yin haka astaghfirullah wa atubu ilayhi to ɗari shi fa annabi yana yi to ɗari kuma an gafarta mishi ya fi yana da declaration na shiga aljanna amma kuma to ɗari yake in shi zai to ɗari ni da ke so nawa kamata ne na eh shi fa yana da declaration na shiga aljanna ni da ke ba mu da shi amma yana yi so ɗari kowace rana ni da ke so nawa kamata ne dubbai ya kamata ne kenan. to Allah yana son at masu yawaita tuba wa yuhibbul mutatahhirin kuma Allah yana son masu tsarki masu tsafta annawata kala biyu akwai annawafatu zahira sannan akwai annawafatu albatina akwai tsarki na koye akwai kuma tsarki na fili tsarki na koye shine tsarkin zuciya shi ya fi komai mahimmanci na farko mace ta tsaftata daga shirka wannan tsarki kenan ba kya shirka menene shirka hada Allah da wani ba kya yi ba kya mu'amala da bokayi kin dogara ne da Allah maɗaukakin sarki duk abin da za nema za ki neme shi ne a cikin filin musulunci ba za ki nema a wajen musulunci ba kina neman aihuwa za ki nema a wajen Allah ne babu wani bukan da yake ba ki aihuwa babu shi kina neman arziki za ki nema a wajen Allah ne babu wani wanda yake ba ki arziki sai Allah inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin Allah shine mai azurtawa ba wani wanda yake azurtawa lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima abin da ke sama da ƙasa na mallakan Allah ne shi yake halittan abin da ya so yakan yi kyautan yaya mata ga wanda ya so yakan yi kyautan yaya maza ga wanda ya so yakan haɗa guda biyun maza da mata ga wanda ya so kuma shi ke sa wasu kuma ba sa haihuwa innahu alimun qadir kuma shi masani ne mai kaddarawa ne sai ga gama lafiyan ta kala kuma ba ta haihuwa haka Allah yake so yana kuma ba dan ba komai ba wani kuma sai a ta bashi ƴaƴa mata bai taɓa haifan namiji ba wani kuma sai a ta bashi ƴaƴa maza shi kuma bai taɓa samun mace ba wani kuma ƴaƴan shi maza da mata wa ya bashi Allah ne to wani ce zai iya baki haihuwa ko mutum mai mota ya shigo anguwa yana cewa ina wadda ba ta haihuwa ba ta haihuwa ta zo yanzu yanzu na ba ta magani wallahi ba zai cuce ki matukar kin je asibiti an auna lafiyar ki kalau mijin ki lafiyar shi kalau to wallahi ki jira lokaci akwai wanda sun yi aure fiye da shekara goma sha biyar wasu haihu ba amma kuma daga ba Allah kawo haihuwar har suka fara neman maganin da za su yi da haihuwa amma a can farkon lokaci da lokacin da yi ba ai ba a samu ba to don haka tsafta ta zuciya ta fara da kyau ba shirka ba mu'amala da bokaye babu wani sihiri sihiri wanda duk wasu abubuwa ne da zamanin da muke ciki sun yawaita harkan sihiri ce wata mata ta yi wa ta magani ta mata kaza duk zamanin da ake ciki a wata mata ta yi magani don ta mallake mijinta ta yi kaza duk irin waɗannan abubuwan ba ki da alaƙa da su akwai hanyoyi da za ki iya mallakan mijinki yadda shari'a ta da kuma ba tare da kin sauka kan hanya ba to irin su kike kai to insha Allah kika tsaftace zuciyarki kika tsaya akan tauhidi to wallahi kenan kin samu tsafta ta farko sai annazafatu zahira tsafta ta fili jikinki ki tsaftace tufafinki ki tsaftace ɗakinki ki tsaftace ‘ya'yanki a tsaftace koyaushe cikin kula da su to wannan tsafta ta fili kenan dukansu kuma a musulunci suna da muhimmanci Allah ya ba mu ikon kulawa da su musulunci ya ƙirga tsafta sannan kuma ya kwadaitar akan tsafta ya nuna mana falala ta tsafta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani hadisi ce mana at-tuhuru iman tsafta ma rabin imani tsafta rabin imani ce in an ce tsafta karin farko tsaftar zuciya kafin sai tsaftar fili ta fito ta zama ta biyu misali wanda wanda yake arni ko kafiri ayyukan yi wanka lallar su nawa tana yawa masu uku a rana ya goge kayan shi ya sa ya gyara ɗakin shi yana da tsafta na'am tsafta da ma'anar tsafta a musulunci yana da tsafta na yana da tsafta ta ne ta fili amma kuma tsafta da ake bukata a karin farko yana da ita bai da ita me yasa saboda qur'ani ya ce mana innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid harama ba'da 'amihim hadha وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء هذا في القرآن إنما المشركون نجسون أي مشركين نجسان فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا bayan wannan shekarar tasu kada su sake kusantan ɗakin Allah mai alfarma me yasa saboda ba su da ne ba su da tsafta kaga sai aka kira su najasa me najasa shine abun da in ka taba shi zai bata maka jiki kamar ta hararo in ka goje jikin shi haka to shi kenan sai ka je ka wanke kenan to amma najasar da ake nufi ba najasa hissi ake magana ba ana magana akan najasa ma'anawi a ma'ana tunda ba su da tsaftar zuciya sannan kuma ba su da tsafta ta tauhidi ba su da tsafta da ake kira tsafta a musulunci sai aka kira su najasa najasa aka kira su wata rana abu huraira radiyallahu anhu janaba ta same shi da janaba ta same abu huraira sai ki zuwa majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya hada da shi yace ya abu huraira aina kunta ya abu huraira ina kake ne ban ba sai ya rasulullah kuntu junuban ina da janaba ne ya rasulullah fa karihtu an ujalisaka sai na kyamaci in zo in zauna tare da kai da manzalaci subhanallah innal mu'mina la yanjus sannan ce tsarki ya tabbata ga Allah ai ne ba ya zama na jika daga mumini yana da tsafta to abubuwan shakurin imani rabin rabin imani ne sai hararin tsabtar zuciya kafin tsabta wanda za ta biyo ta zuciya Allah maɗaukacin sarki ya dace da mu a gurguje ne saboda 'yan mutuna ne kuni shama bainan nisa a matsayinki na mace ana so ki zamo ɗaya ɗaya cikin mata wajen tsafta a ƙaddara mata dubu sai su taru a fili sai a ce ai ba kamar wanki wajen tsafta a cikin dubu ɗin to kin zama ɗaya ɗaya nan, kowace mata ka ake so zama me yasa zalika anna al-islama yuhibbu li abna'ihi an yakunu shama bainan nas domin musulunci yana so ga 'ya'yan musulunci ɗin su zamo ɗaya-ɗaya mutamayyizi duk abin da aka ce ana so a zamo na gaba to ki zamo ba kamar ki a ciki ba wanda ta kai ki fi zayyihim wajen adanki wa hay'atihim wajen kyakkyawan kama tasu wasa'in tasarrufatihim wajen kai kawanki ya zamo babu wacce ta kai ki ki fito da kyakkyawan kama a lokacin da kike cikin gidanki da kuma yanayin kaifawanki a cikin yan uwanki to ya zamo babu wata siffa da ake siffata ki da shi wacce take mummuna kishiyar ma'ana tsafta kika ai kazanta kamar wanki karke da muke wannan shaida din a'a cika ban taɓa ganin mata mai tsafta kamar wancan ba mace mai tsafta kowa zai so je gidanta matar da ba ta tsafta babu mutumin da zai sha'awa zuwa gidanta kuma yana daga cikin abin da yawa wasu mata an jarabce su rashin tsafta wasu kuma dai alhamdulillah ba su da matsala wajen tsafta karki yadda a ce akwai ranar da mijinki zai siffata ki da rashin tsafta kawo mishi abinci kwanan gefe a bushe miyakin na bayan kwana uku da aka ce yana gefen kwanan ba a wanke ba kuma yanzu ga sabon abinci an zuba a kwanan ya zo ya bude sai ga wani waje a bushe me ya samu wannan kwanan sai ki ce a kwanan ne wallah kwanan shi uku wanke ba ya bushe ne ya ki fita kuma yanzu ga sabon abinci a kai kuma mutane Allah yi su daban-daban akwai mutumin da yana da kyama sosai akwai mutumin da kuma babu ruwan shi shi dai almuhim ya samu abinci akwai wallahi mutumin da duk daɗin abinci in har bai burge shi wallahi abin ci ba a mata ana samu a maza ana samu akwai wanda abinci in ba ita ta dafa ba za ta ci ba akwai wanda in ta je ta ga yanayin abincin bai mata ba duk daɗin shi kuma za ta yi dauriya ba za ta ci ba haka Allah ya mutane amma tsafta kuma Allah ya kowa na son tsafta ba wanda za a ce shi ai abin da ya fi ƙauna a duniya ita ce ƙazanta ko akwai mutum da za su fata shi da haka da haka saukar ki yadda gida a zo a samu kwanuka can daya can ɗaya wancan kwanan shi uku ba a wanke ba wannan yanzu aka ci abincin aka wanke ɗaki kaca-kaca biredi a kan gado an gudu tsira an yi waye kofin ki a can wallahi karke da wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da yake sa mubi ya rena matar shi kuma duk lokacin da zai je wani waje ya ga kishiyar abin da ya gani a gidansu zuciya shi za ta fara harin ina ma da irin wannan matar zan samu inda da sha'awan aure sai fara tunanin to ai irin wannan abun da na gani tsafta a gidan su wani da zan samu irin mace haka da na ƙara ta zai zo dai lokacin kuma sai sha'awan auren ya shiga zuciyar shi shi kenan kuma sai fara tunanin wannan da ya gani din za ta iya mishi tsaftar da ya gani a wancan gida sai fara daima sai kuma bala'i ya tashi la'alla a fara rikici a maimakon ki iya tunowa la'alla akwai inda kika kuskure don ki gyara in ba sa aka yi sai a fara rikici to me na kasa yi me kuma ba na yi me matsala ta wannan inda kake so ta fi ne duk sai ki ta ki wa kanki tambayi tambayi wanda an san tambayoyin da Allah ke cika bar su a baya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ratar da mu abharu an-nisa wa ajmaluhunna mafiya tsabtatan mata sannan mafiya kyawun mata suwaye mafiya kyawun mata mafiya tsabtatan mata su ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffata su a cikin wani hadisin shi da yake nuna mace ta gari ita ce allati tasurruhu idza nazara ilaiha mace ta gari ita ce matar da idan mijinta ya kalle ta zai ji farin ciki a ran shi ba zai ji wani bakin ciki ya taso mishi a rai ba kuma da daman ai al'afu shi ne in ka kalli matar ka ji farin ciki ga wanda shi ba zai ma kallon ba saboda kallon ma bakin ciki zai ƙara mishi me yasa saboda kamar da zai kalle ta a koyaushe kamar ce wanda ba ba kowa zai so mana a gan shi a wannan yanayi ba duk mace ta san shigar da za ta yi wanda idan mijinta ya kalle ta zai ji daɗi kuma duk mace ta san irin shigar da mijinta ba zai so ya ga mace a cikin wannan yanayi ba akwai shigar da mace za ta yi duk kyawunta duk ba za ta burge ta ba akwai kuma shigar da za ta ko ba ta da kyau sai kaga ta burge ta me yasa daga yanayin yadda mace ta kula da kanta ne to mafiya kyawun mace kuma mace ta gari ita ce matar da Allah ce in mijinta kalle ta zai ji farin ciki a ran shi ita ce wannan mace ta gari sai ki duba ki gani shin a koyaushe mijinki ya kalle ki kina faranta mishi rai ko kuma suna bakanta mishi rai sai za ki tambayi kanki wannan manzo Allah dai ya ce matar da take ta gari ita ce wadda idan mijinta ya kalle ta zai farin ciki kuma in baya nan za ta kiyaye shi a cikin dukiyar shi da karan kanshi mijinki ya tafi ya bar komai a gida yana aiki kafin ya dauji an lalata tv an cire abun kunnawa remote murfi ya wannan batir babu guda ɗaya socket an babbata kafin ya dawo daga wani waje komai da komai na daki ya zama sai an gyara to wannan tana daga cikin mata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ba su daga cikin mata na gari mace ta gari ita ce in mijinta baya nan za ta kiyaye shi a cikin dukiyar shi kuma za ta kiyaye shi a karan kanta ma'ana ba za ta taɓa haɗa alaƙa da wani namijin da ba mijinta ba amma an zo wani zamani da wasu matan suke haɗa alaƙa da wasu mazajen da ba nasu ba Ko akwai besti ko mace tana da mijinta kuma tana da wani kamar aboki ya ma fi kima sama da mijinta sai shawara suke ce ta ta nemi shawaran besti ɗinta kuma ba mijinta ba ne a wannan ta ba shi wani matsayi ne fiye da na mijinta ba to Allah madaukakin sarki ya tsare mu akwai nablu aljauhar yanayi da mace za ta rinka yi don ta burge mijinta iya ƙarshe iya ƙarshe ya zama kodayaushe ya ganta a cikin yanayin da yake jin daɗi ba yanayin da baya so ba sannan kuma tana da ƙoƙarin ta kiyaye kanta daga yanayin da in ya ganta ba zai ji daɗi ba ke ita mace musulma wadda take da basira za ta samu yaushe tana cikin tsafta ne ba ta walaƙantar da kanta har abada ko kuma ta yi wasa da al'amarin cikin gidanta wala tansahuma fi ghamrati takali duk yanda aiki ya mata wahala to zaka samu mace ta gari ba ta wasa da kanta ayyuka sun mata yawa ta share can ta wanke can ta goye can tana da ayyuka masu yawa to amma ba za ta taɓa mantawa da yanayin ta ba game da abin da mijinta in ya gani ba zai ji daɗi ba ba ta man duk aikin da kake ba ta mantawa da wannan mace ta gari wajen kulawa da aikin gidanta ko waje baya sa ta manta da kanta ko ta manta da gidanta mace ta gari tana ɗaukan kulawa da kanta shine mafi zamowa wajibi a kanta fiye da komai domin duk yanda mijinki yake son ki in ya zamo baya jin daɗin yanayin da kike zama da shi ko yanayin da yake mu'amala da ke wallahi ba ki da wani kima da daraja duk abin da za ki gyara shi a baya yake a wurin shi da haka mace ta gari bata ta wasa da waɗannan ayyuka shine kula da kanta abin da zai gyara mata jikinta abin da zai gyara mata yanayinta abin da za ta daɗaɗa wa mijinta kanta to ba ta wasa da shi kuma cikin abubuwan da duk wanda za ta yi ba wanda ya saba wa musulunci musulunci yana son haka ba za mu zo mu ga akwai abubuwan da ake so mace ta kula da da kanta a kansu za mu lissafa suna yawa amma kaɗan daga cikin abubuwan da za mu ambata su ne wannan Na fatu albadin wasiya tsaftan tufafi da gangan jiki tsabtan tufafi da gangan jiki mace musulma mace musulma an bafunna ita tafi kowace mace tsabta mace musulma kasancewar ma musulma ta fi kowace mace tsabta duk adam wadda ba musulma ba to ba zai zamo yana da kima ba da daraja a wajen mai hankali kamar irin na musulma sai da take take kula da nazafa za ta yi al'ada musulunci ya karanta da yake da za ta tsabtace jikinta ita kuma wadda ba ke ba za ta yi al'adar lalle sai ta goggoje ta ɗan wani abu wanda ba zai ba da tsabta irin tsabtar da wancan addini ya karantar ba sannan kuma akwai yanayi yanayi da mace takan iya samun kanta wanda duk waɗannan abubuwan ita tana da yadda aka karantar da ita da yadda za ta tsaftace kanta fahiyar ta tahimmu kasiran mace musulma mai tsafta tana da yawaita yin wanka a koyaushe sannan lokaci bayan lokaci ba ta taɓa rabuwa da wannan yanayin nata na yin wanka da kulawa da jikinta sannan tana mai ansa shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu game da kulawa da yin wanka ya karanta da mu akan haka kuma musamman ma wanka mata aka fi so su lizinta manzo Allah ce ightasilu yawmal jumu'a ku rinka kokarin yin wanka ranar juma'a wannan kowa da kowa kenan waqtilu ru'usakum ku yawaita wanke kanku inda yana daga cikin abinda ba a cika wanke shi akan koyaushe ba kai musamman mata ai ana dadewa wani lokaci ba wanke kai ba ana daukan kwana nawa alal aqalli na in ba wata matsala ce ta samu ba ai an so da yawa ta sun wanka ba tare da an taba kai ba ko koyaushe ake wanke kai to mace ba ta da tsafta kai yayi sati biyu akwai matsala ce na amma mai tsafta ba za ta taɓa barin kanta yi sati biyu ba yan kwanaki kaɗan za ta tsefe za ta gyara za ta wanke za ta mai da kitsanta da ta ga ya ɗan canja kala za ta ta akwai wadda wallahi sai mijinta ya ce ke yaushe za ki kitso ne ko babu tsakani da ku kuka fi sanin kanku na a kowace sai in ya ce yaushe za ki je kitso ne ma'ana shi har ya gaji da kallon wannan kina amma alal akal abin da aka fi so kawai bai zata bai tsammani ba sai shigo ya sai ranke da sabon kitsa wancan yaushe kika sake wannan sabon kitsa ai jiya ne wancan na aka mun yi tsufa bayan kwana biyu akwai kuma wadda wallahi in bai ba da kuɗin kitso wanda ai wata uku ma ita ba wanda ni ga wala kitso to ka ba da kuɗin kitso ne ballan tana wurin su magana lalle lalle irin na mutunci ko kuma lalle irin wanda ake dan ado dai wata inda ƴaƴanta ma suke ganewa sai akwai biki lalle ai yawanci mata sun fi yin biki akwai da za su yi ta dan mijinta ne sai amma ko da in kaga alaman ana yin lalle gidansu akwai biki kenan ko makwabtansu akwai biki sai ba zan biya ko ɗari biyar sai a mun lalle a mun hannu da ƙafa in ya koɗe kuma shi ne sai wani bikin ana samu wannan to Allah maɗaukacin sarki ya gyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a rinka wanke kai wa in lam takunu junuban ko da ba ku da janaba a tare da ku sai da gashi yana daga cikin matattaran da ta in aka wanke sannan kuma in datti yawa a kai yana yin wari sannan ita kuma mace ko da yaushe ana so tana kusa da mijinta ne sannan kuma ba a so mace ta sake a ce mijinta ya yi wani magana a kan yana jin wani waruwari kar ki taɓa yadda da wani sannan ku ba a kula da kai ba dole zai yana jin waruwari ko kuma kina daga nesa yana daga nesa har ki iya gano baya son zama kusa da ke la'alla a wani abu ne sai ki tuna ki gani me jawo haka sannan bayan haka wa asibu min asib sannan ku ka shafa turare turaren ɗaki turaren jiki turare da sun turare kala-kala ana ce da turare kala-kala na sawa ɗaki na hayaki na sawa a jiki da irin su umrawa ne duk ga su abubuwa da mace za ta gyara jikinta Allah ya hori akwai na talakawa daidai yadda kike akwai kuma na masu kuɗi sai ki daidai matsayinki da matsayin mijinki ciki. irin wancan na nesa nesa in Allah ya kai ki kuma shi ma ki yi shi Sarki ke ce da dai ba zan iya sayan na dubu biyu ba ko dubu uku da wannan na ɗari biyun ai ba mai kyau wani a gwargwadon kimar ki da abin da Allah ya hore miki sai ki tsaya na to kulawa da wannan wa hiya nadhafatun fifiya thiyabiha sannan kuma mace musulma ta gari tana da kulawa da tsaftan tufafinta Falatar Ba wala taqbal an yafu'a min ardaniha mace tagari musulma mumina ba ta yadda a ce wani wari yana fitowa daga jikin tufafinta wari wanda zai iya koran mutum misali tufafin da mace za ta yi dafa abinci da shi ta shiga kicin ta fito ta yi ta ini tana aikace aikace ta yanka albasa ta yanka tumatir ta yanka attaruhu wata man tana yanka wani abu yanzu ba za ta goge a cikin ne haka ba ta da ɗan abun ɗan tsumman da ake ɗan ajiyewa a gefe ana sharewa ta yanka ta yanka ya bata mata hannu sai ta ce wannan ai kayan aiki ne sai ta goge a ciki to waɗannan abubuwan suka yi wa suka yi wa su ma za su iya haifar da wani warin da ba a so ta gama girki ta yi komai sai kuma da kayan ne za ta za ta zo ɗakin ta ce ta Allah ta gani ba ta samu ta yi wanka ba haka za ta zo ta kwanta da wannan yanayi to karki yadda mace ta garu ba ta yadda mijin ke ji wani wari na abinci na dahuwa na kicin ƙari hayaƙi duk ba karki yadda sannan wahiyar ta tamu bi na wafati asnaniha mace ta gari takan himmatu da wajen kulawa da tsaftar bakinta tsaftar bakinta ba ta wasa da wannan li'alla ya shummu min ha azzauju ra'ihatan muqbiya saboda kada mijin ke ji wani wari mai cutarwa kika ina jin wani wari wari ne kuma ba komai bane sai bakinta ne ta cuɗewa ke yin brush ko kwana uku ko kwana hudu me ya faru ba ta brush sai ya kare ne kuma baka so ba to kuma baki ce a so ba to karki yadda mace ta gari wallahi duk waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da suke rage wa mace kima a wajen mijinta kuma kulawa da su yana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara wa mace daraja Allah ya sani tun da ke ga ya kai sadaki ya awo ai yana so in kuma ya ce baya su to menene dalilin da ya sa ce baya su tun da shi ya gani ba haɗa su aka yi ba ba da ƙarfi aka aura mishi shi ya gani yake so kuma la'alla an yi ƴaƴa mata yanzu mai sa ce baya so an yi hira da wata mata a bbc ita da kanta take ba wa mata labarin abin da ya raba ta da mijinta tare da irin ƙaunar da yake nuna mata ta ce ita da kanta ta ce ba ta ɓoye ba kuma ta yi haka ne ta ce don mata su sani shafai rashin kulawa da kai da ta iya kulawa da kanta yadda za ta iya birge mijinta ba shi kuma irin mutum ne mai son a birge shi sannan kuma ta ce na biyu daga cikin abin da ya haɗa su akwai rashin iya abinci ta ce ta gaskiya ba ta ƙware sosai a wurin abinci ba kuma ka a wurin da ita kuma shi irin bugi mai kokarin cefane ne kuma sai da abincin babur ya sha kusan da wani hotel sama da cikin gidan shi dole dole haka yana son ta ya tafi daga baya aka zo har kuka sai da sai da ana hira da ita an dade da aka yi wannan hira da ita to mace musulma ta gari tana kula da bakinta ba ta taɓa yadda mijin ke ji wari a bakin ke na fita sannan mutawaliya koyaushe tana bibiya tsabtace bakinta marrakai ne yauniya alal akalli a rana ki goge bakinki sau biyu ki goge bakinki sau biyu yana daga cikin abin da ke ƙarawa ma'aurata san su kusanci junansu shine ya zama kina da kulawa da bakinki la'allan mijinki mai son ko da yaushe rinka ki ne to kuma babu mai son ya sumbanci bakin matar a ce bakin babu yawo mai daɗi bari zai wuya ya saki ba a buƙatan haka alal aqalli so biyu in kika goge la'alla kina gogewa da aswaki in kika gama kina iya sa makilin kuma ki sake gogewa yanzu zama bakin ki da koyaushe tsaftsaf yake sannan a matsayin ki na mace karke yin kabarin fatan bakin ke bushe fatan baki ya bushe kakkare wani iri karke da saboda asali ana so fatan baki ko na namiji ko mace zama yana da laushi shi ta akwai mayukan da ake shafa a fatar baki wanda suna duk sanyin da ake ciki kare ce ya yi kinki abu bushe haka ki ci ai sanyi ne a sanyi akwai irin abun da zaki magance shi da shi alal aqal ko man shafawa kika shafa a bakin wallahi mai laushi musamman kin san lokutan da mijin yana iya dawo miki gida kuma kin san in ya dawo na Allah yana iya sumban da ki in abu yayi daɗi in kika daɗa mishi rai to ya samu kina cikin yanayi wanda shi da kanshi zai ji daɗi karki wasa da wannan gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kulawa da tsafta ta bakin shi aisha radiyallahu anha ita take fada tace kana la yarqudu laylan aw haran manzo Allah baya dan kwantawa da daddare ko da rana fayastayqir ya tashi daga bacci illa tasawwaka qabla an yatawadda fati sai yayi aswaki kafin yayi alwala kin yi baccin rana kin tashi samu abu ki goje bakin ki kafin ma ki da safe an tashi kafin ki sallan asuba ki tabbatar da kin goge bakinki sai ki alula kafin sai ki sallah mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi baya wasa da ni baya wasa tsaftar baki to in shi a matsayin shi namiji yayi to kike kaddara su kuma matan shi tunda za su so su dada da mishi fiye da kima ya za su su su ma dole su yi haka kenan tun da mun gani manzo Allah sallallahu alaihi ko sallah zai fito wani lokaci sai ya sumbanci iyalin shi sallah in zai fita dan Allah ina so in yi sallah ne yanzu zan dawo insha Allah kafin ya fita sai zo sumbance ta sai ya fita sallah ita tana jin daɗi a ranta shi yana jin daɗi a ran shi ya fita to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan rawahu Ahmad wa Abu Dauda ومثل ذلك الاهتمام يقال في سائر أعضاء الجسم haka ake ambata game da sauran gaban jiki gaban jiki sun hana da akwai matattaran datti a cikin dan adam irin su hammata akwai mayukansu karki yadda a ce kafin a ce mutum ya aske gashin hammatan shi ta ya kai shekara sai miji ya yi magana sannan ki ya askewa gashin duk inda ake bukatan askewa in lokaci ke da kanki ce ki gyara ki tsaftace musulunci bai da a bar shi ba dukkan wani lungu matattaran da ki musulunci bai da a bar shi ba a kulawa da shi ba sannan ya zamo dukkan abin da zai sake gyara miki jiki ki zamo cikin ado mijinki ba zai gani ya yi kir da shi ba ki zamo ko da shi kina kulawa da shi abu na biyu ta'awudul baiti bitamwi tattalin gida da tsafta والترتيب والتجميل da kuma jeranta kaya inda ya dace da canza kwalliya a koyaushe tun da aka aurar da ke kayan ɗakin ki ta gabar take har yanzu kuma ya taɓa canza wani yanayi ba a yana za maka kujeru ki inda suke tun da aka kawo ki hakin ya'ya biyar kuma a nan suke to ba a san haka ana son duk ɗan bayan lokaci ya dawo ko da kayan su ɗin ne a ɗakin ki ba ce kuma ki kallafa kanki ba ki da kuɗi ki ce dole sai kin canja kujerun nan ba sai kin canja gadon nan duk yadda za a ce na takura mishi ya mun kaza a a ba ki da nakin ma kina iya ki canja mishi Ƙari ya zamo ado suna ta yamma in akwai ne da za su iya canjuwa a dawo da su wani waje sai a canja su sai a ɗan gugu su a ɗan mofin ɗinsu sai a gyaggyara sai a canja musu wani waje a ko ba da inda kaya suke da su da ta can ke, amma yanzu wani canja shi da wata dan mun saba ganin shi a tana yana da kyau wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah tayyibun yuhibbu at-tayyib Allah ne tsafta ne kuma yana son tsafta Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau Allah mai kyau ne kuma yana son kyau mai tsafta ne kuma yana son tsafta yuhibbu an-nadhafa Allah yana son tsafta sannan jawadun yuhibbu al-juda Allah mai kyauta ne kuma yana son kyauta ai shi ba wani abu wanda kai Allah kyauta to shi yana son kyauta ke ma ki zama mai kyauta in kina yawan kyauta za ki rinka soyuwa a cikin zuciyar mijinki kuma za ki rinka suyuwa a wajen waɗanda kike ma kyauta kyauta tana jawo ƙauna Allah yana son wannan maman mijinki kawai sai ki ɗinka mata wani turmin zane mai kyau ba a sanya kika kai kika samu da kuɗin ki kika yi siya mata hijabi mai kyau rana a da takalmi mai kyau irin na nasu ya ci zai kawo masu ce wannan kyauta ne ba a yi naka san a Allah ne ne ɗan tara kuɗi ne na gaya ya yi kyau da su miki za ta ji daɗi ko ba za ta ji daɗi ba na za ta ji daɗi to wani lokaci sau da ba a samun haka daga wajen su sai da kishi haka an waye gari maman mamar mijinki sai ta zama miki ta ma fi matsala sama da kishiyarki musamman waɗanda suke gida ɗaya za ki samu akwai matsaloli masu yawa ko ita maman ta sa ido kan matar ɗan ko kuma matar ɗan ta sa ido a kan maman in leda biyu shigo da ita sai ta yi ƙoƙarin ta ga na maman ne fi yawa ko nata ne fi yawa wanne aka fi kawo da yawa a ita kaza aka so mata ko naman saniya a ita ne aka bata ya baki naki ya ba maman shi shiken. in ma da hali ana ki ki ga na maman bai yi ba kike a wannan fa na maman ne ba ita ta haifa min kai ba ai na ta ya kamata suna ai ita ta yi kaza in ba don ka da sai ba ina zan same ka a kyautata mata ai ba haka ne to ana yi na na wayan zuma su iyayen mazan wasu ƙulsa ake ce musu haka wasu yake musu ma'ana suna da tada matsaloli Kar karki zamo haka Allah yana da kyauta kuma yana son kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana mu zamo masu kyauta za mu soyu a cikin zukatan waɗanda muke ma kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana kada mu ne kamanceceniya da Yahudawa da hakan mace musulma tana damuwa da tsaftan gidanta sannan tana himmatuwa da jeranta kayayyakin gidanta don kodayaushe su zamo a cikin yanayi mai kyau da kuma tsafta ba tare da sai kin wuce gona da iri ba a gwargwadon wadatan da Allah baki ba kuma sai kin israfi ba ta yadda duk wanda ya kalla hankalin shi zai daɗi duk muji zai so in ya zo ya shigo gida ya ga gidan tsaf kwanuka a can inda ake ajiye su robobi a nan a buntoci a nan a kwanta sai zo gidan shi da bukin da ake shiga bayan gida a kan gado ko ka zo ga takalmi da ake zuwa bayan gida da shi a kan gado me ya faru da ai yaro ne kawai to da yaro kawo ba za ki dauke ba kafin mu je so san wanka a kan gado biredi a kan gado kwanan da aka fito a kan gado ko a kan kujera ko kuma duk lokacin da za ka zo ka zauna a kan kujera sai ka ji a jiki me ya faru a wallahi yanzu na ajiye shi ya fi tunanin ki ya kamata ya baki a kujera ba wajen da za a je ko ruwa ko wani abu wani duk irin waɗannan abuwan aksari sakaci shi ke yawa sai abin ya taru wallahi akwai waɗanda da yawa cikin mata matsalolin da suka samu da mazajen su har ya kai rabuwa da yake irin waɗannan abubuwa abu ne wanda kika rena kika ɗauka ba wani abu ne shi kuma a wajen shi babban abu ne sai kuma sai kika ɗauka ba wani abu ne sai a samu matsala sai ta zo gida inda ake dafa abinci sai ga gafo a wajen me ya haɗa fo da wajen girki kicin me ya haɗa alaƙan fo fo ai ya kamata a ganshi shi a yanayi na a bayan gida to me zai kawo shi inda ke dafa abinci ta ana girki ne na kawo shi sa yaro a wajen a wajen girki duk waɗannan fa ana samu to ana son ya zamo ko da yaushe kayan ɗakin ki a tsare suke kayan kicin ɗinki a tsare suke duk abin da bai da alaƙa da inda ya kamata a gan shi to kar a gan shi sai inda ya dace kayan kicin a yana kamata a gansu na a kicin kayan bayan ɗaki a yana kamata a gansu a bayan ɗaki kayan ɗaki a yana kamata a gansu a inda ake ajewa kayan kwalliya ko jan jambaki gazal man shafawa a yana kamata a rinka ganin su na a yana to akwai wanda wallahi sai in za a shafa man a neme shi sai yara sun wurga ƙarƙashin gado ko a yara sun murga bayan kujera kuma a lokacin miji yake so ya amfani da shi shi ta dewa mazaje za ka ga man shafa wasu daban sai da saura minti biyar ya fita ya yi laki sai ya zuwa sai ai baban da aka sa man shafawa sai eh, za a fara neman shafawa kai ina kuka aje man shafawa sai a duba karkashin gado a duba bayan kujera a duba kicin ko an kai kicin wallahi haka yana kuma duk wannan sakaci ki jawo shi kowane kaya ki tabbatar da yana inda ya dace ke da kanki ba sai na ce da kaza da kaza kowane kaya kin san akwai inda ya kamata a gan shi kayan ban daki a ban daki, kayan kicin a kicin kayan da ke daki ma akwai inda ya kamata a gan shi biredi a ina kamata a gan shi na akan dining table ya kamata a gan shi to sai aka gan shi akan kushin kan kujera ta ke zama sai mutum ya zo ya zauna kawai zai zauna a kan buri leda guda sai wani ne zo sai ke haka haka ya ai ta zauna an zauna a kai ba ta jule kai buri da kan kujera to kin ga wannan abubuwan wallahi suna nan jewa suna iya jawo mace matsala kuma ita ba tare da ta sani ba alal aqalli ga wasu abubuwa da ya kamata ku kula da su a gida abu na farko الحرص على مداومة التنظيف والتطهير للمنزل وأساسه وبخاصة الحمام والمطبخ أنا نرى من ترامك جوما أقول جزبنا أنبتاسو نفرقو كزمو تكن قعيد دوما أكن أبتتي gidanki da kuma kayan gida kwanukan da aka ci abinci in an ci da daddare in so samu ne kar su kwana ba a wanki ba in kina da yara yi kokari ki rarraba musu aikin dan su wanke miki a daren ko da za a tashi da safe ba kwanan da ya bushe suna ajiye ma kawai wa bi khassatan al-hammam wal matbakh musamman ma bayan gida inda ake zagawa da kuma wurin dafa abinci ko waɗanda kicin dinta wala da za a kama berayen da suke ciki wala ba karamin nama za a samu ba me yasa sun gewa sun girma da an kawo abuwan an ajiye shi nan sai a ce maka sai ka ce ya na ganin an taba su ce a bera ne ya ci sai na yanke wurin to me kawo bera ba maganin bera ne ai bera shi baya son waje mai tsafta ina ya fi so na wuri mai datti inda yana dan samun wani dan abin da zai taba in ya zo yau ya zo gobe ga bai samu komai ba zai dawo ko ba zai dawo amma kullun yana samu a wajen Allah sai ya gayyato wasu ma ce ku biyo ni wallahi gidan su wance abinci ko ta ina a shi duk an zubar bayan wanda aka dafa ma akwai wanda ke aje abu buɗe ko za mu je mu ci mu dawo ne to abu biyun nan bayan gida wurin dafa abinci karke dake wasa da su wajen kula da su tahwiyatul manzil yawmiyan wa tanqiyatihi min rawa'ih at-ta'am tsaftace ɗakinki da gidanki daga ƙauri ko wani wari na dafa-dafan abinci abinci ya ƙone da an shigo kicin sai a ji warin shi ai cikin mako abun da ake samu su ke ƙarshe sannan ƙwari da kiyashi in ana gyara wajen ana tsaftace shi wallahi ba za su ba amma dai za a ci tuwo a wurga kwanan kicin a aje shi a rufe har ya fara tsutsa kafin a zo a wanke shi to a kicin dole sai ya yi wari to wannan shi ma a kula da shi sannan alqada'u ala ayi hasharat shine dukkan wasu ƙwari da kika san da su kiga ga bayan su a cikin kicin ɗinki me suka fi yawan zama a cikin kicin su akwai su ko mafi yawanci a yana ka san su a bayan gina su mai kawo shi kicin ƙazanta ko tsafta na'am ƙazanta mafi yawanci abin da ke kawo su cikin kicin Shi ne kazanta to karki yadda a ce akwai kinkisai sannan kuma akwai ne akwai kiyashi akwai kwarkwata akwai abubuwa an ci kashi an zubar a kicin kwarkwata za su akwai abubuwa da dama da suke shiga cikin kicin ki kula da karkashe su al-ihtimamu bi wad'il al-ashya'i fi makani as-sahih kitaba da ajiye kayayyakin ki a ingantaccen inda aka san ana aje su fa'ada ya tsulu ijaduha inda alhaja da haka lokacin da ake neman su sai zama cikin sauki kina neman wuka da za ki yanka wani abu kin san inda wuka take a race kawai ɗaukowa za ki kina neman wani abu da ake tsamewa ko ake juye wani abu kai na san a can yake duk abun da kika ajiye shi a inda ya dace lokacin neman shi kuma zai zama miki da sauki kina neman abun kwashe shara a ina za a same shi na abun kwashe shara na a cikin dosbin dinki yana nan a inda kike ajiyewa amma sai an yi shara a ce ina kuka wurga mun abun kwashe shara ne ƙarshe in ba a gani wata a ce ɗauko mun murfin tukunyan nan ko ba a yi haka na ana yi ko kuma ba ni kwanacin tun da yanzu zan yi wanke wanke sai yanzu ba sai a zuba shara a ciki daga ba sai a cikin ta ajiye shi a can na wanke shi daga baya karke da kitaba da irin wannan wallahi duk wanda waɗannan abubuwan wallahi da za a karanta miki da yawan suna cikin abin da suke rage kimar mace a wajen mijinta Allah madaukakin sarki ya datar da mu sannan akwai mafi mahimmanci shine kula da ɗakin bacci ɗakin da mijinki yake bacci kare zo sai ya zo zai kwanta sai ga biredi akan gado an zizzibar ya zo zai kwanta yana kwanta sai ya kwanta a cikin tsakanin yaro inda yake bacci ba ya zo zai kwanta sai ji wani abu ya taba sai ga kamar miya miya haka to duk waɗannan abubuwan wannan akan wannan gaban da zan karanto miki abubuwa da yawa za ki sha mamaki Allah madaukakin sarki ya datar da mu kuma Allah madaukakin sarki ya bunna sai an samu wata munasaba akwai abubuwa waɗanda su ma ya kamata in karanto mana amma yanzu ba za a samu lokaci ba shawarwari game da matar da ita kuma take da matsala wajen tsafta ya ya kamata ta yi Allah madaukakin sarki ya dace da mu abin da muka faɗa dai Allah ba mu lada wanda zama kuskure Allah ya ba mu ikon gyarawa اللهم بارك في سيدنا محمد جابر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام